amma ba'adu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ƙara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya cikin haka ko muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah kuma ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon guje mata in wa a gurguje wa'insu bayanai nake tattare da su kamar yadda kuka gani na sa topic ne. mabiya ɗariƙa ko 'yan ɗariƙa sun haukace sun haukace dalilin haukansu shi ne. malam lawan abubakar turayen kenan ya ce zai sa jawahirul ma'ani duk sun haukace kowane wawa da jahili sai ka yana ta hauka akwai wani wanda yake wajen adamawa adamawa to kai yanzu kai baka san kai mahaukaci ba ne ni abin yana ɗaure min kai wani mahaukaci za ka gan shi shi dai na farko ba wai matsala yake zuwa ta karatu yake zubewa ba za ka gan shi kamar ɗan dambe yayyayyayyayi sai kyakyakya wato kai har yanzu baka san kai mahaukaci ba ne jira kake sai an ce ma mahaukaci wani kowane ne zawiyarwa wala mahaukaci ne saboda kai baka taɓa ɗauko matsala ta ilimi ka zo ka ajiye nomba, ka buɗe ka karanto ka ce wanda ya isa ya kira ba sai dai ka yi haukanka ka yi wawancinka ka yi iyu wani zubin ma kamar wanda yake wa kansa gangi to kai jira kake a ce ma mahaukaci jira kake a ce ma mahaukaci wala mahaukaci ne kai wala kallon mahaukaci nake ma shi yasa zaka ga ban fiya biye irin haukan da kake ba wallahi ni mahaukaci na dauke ka kuma ba da ban ma dariƙa Allah na tuba ita karan kanta tafiya ce ta mahaukata ba irin wa'annan ai mu in a tafiye mu ne wallahi sai mun rufe musu baki irin wannan mahaukacin inda a tafiyar mu ne wala sai mun rufe musu baki amma da yake ba tafiya ce ta masu hankali ba cikakku shi yasa zaka ga kowane kare da doki hauka yake yi kuma shi wato shehu ne shi na farko kenan sannan akwai waɗansu jahilai kuma su ma da suka ringa tsoma baki amma kun san in ni ne ku ba haka zan ba la in ni ne ku ba haka zan ba ai in ni ne ku munna zan yi munna zan yi in ni ku tarko ya kama inda ni ne ku kila na sa abin da ya sa inda ni ne zan yaka saboda ni ina da wujja kuma zan yi tunkara kowane shehu shi yasa inda ni ne zan yi munna zai sa jawahirul ma'ani inda a cikin kwanaki ni munna zan yi sannan na kasa na tsare eh, in zo na ci daku tunda ai ba a pejinsa zai yi ba a peji ne wanda ake bugo number waya a peji ne bayan number waya kuma wanda ake ba wa kowa dama gidan wujiya isha fm amma na san abin da ya sa ba za ku yi irin abin da inda ni ne zan yi ba saboda kuɗin ba za ku ya kare ɗari kan ba saboda kuɗin kuna da nau'i na jahilci da kuma ana jan ku ne ba ku san inda ake kai ku ba kuma ba ku da ilimin da za ku zo ku kalubalanci wanda ya riko wuyan shehu ya ce ya ce kaza ba daidai ba ne batanin shirka ne ko kafurci ne ba ku da wannan ilimin shi yasa gaskiya ba za ku yi irin abin da inda ni ne zan yi ba amma wallahi in ni ne mun na zan yi a gashi zai zo ya karanta jawahirul ma'ani a fejin da sunansa ma gidan wujja za a sa number waya za a kira in ya zo ya ja bakin ba daidai ba na bugo waya in ce ba daidai ba ne ko ya fassara ba daidai ba in ce fassara ba daidai ba ce ko a'a yana da dalili amma shi bai san dalilin ba in zo in kawo don na kare shehu na wala ini ne mun na zai ni ne duk wannan haukan da rikicewar wala ba zan ba mun na zan yi amma sai naga ku ba munna ma kuke ba ku kawai haukacewa kuka kaga wancan wawa ya fito ai wallahi ya sa jawairul ah la isa dace to daga cikin waɗanda na gani suna wawancin akwai abbas kai yanzu abbas sadauki da Allah banda ma dai dariƙa dai ba su da cikakken hankalin da za su gane jahili kai fa nema tara tara fa a TikTok har yanzu ina bin ka bashi wallahi in ni ne kai a bar sadauki in ni ne kai wallahi ba zan ringa fitowa live ba in ni ne kai ba zan ringa fitowa live ba a bar sadauki a tiktok na ritsa ka a wani gida da ka san zan shigo gidan wallahi da baka shiga gidan ba gidan malam uwaisu da ka san zan shigo gidan na tabbata da hanyar gidan ma ba za ka yi ba kana cikin gidan kawai na ritsa ka na zo na rike wuyanka abin zai baka takaici na abas sadauki abinda da zai baka takaici baka iya ka buɗo cikin jawahirul ma'ani da kanka ka bada da wujja ba sai ni na buɗo ma wajen na gaya ma number page sannan na sa ma pejin akan screen wannan ya nuna cewa littattafan naka ma kai baka san su ba jahili ne kai sannan kuma na ce ka kawo abu ka ce ba ka da shi ka ce ba ka da shi yanzu a bi ka bashi ina bin ka bashi biyu duk kuma akan cikin jawahirul ma'ani ne ka ce salatul fati ta fi kowane salati ne saboda wai ai an ce haƙƙa ƙadari ni na ce ma duk duniyar ɗariƙa in littattafan ɗariƙa babu littafin da aka rubuta aka ce salatin fatih ta fi kowane salati saboda sababi saboda dalilin akwai haƙƙa ƙadari a ciki na ce duk duniya babu haka muka yi da kai na ce ka kawo littafi na ɗariƙa guda ɗaya wanda na ce wannan abin ma da ka faɗi ya saɓa game da abin da yake cikin jawahirul ma'ani na ce ya saɓa saboda shi jawahirul ma'ani ga abin da shehu Ahmad Attijani yake faɗi cikin jawahirul ma'ani dangane da salatul fati yace haka yazo daga Allah a cike yake saboda an masa tambaya ne dangane da salatul fati wanda ya tambaye yana ganin kamar akwai tawaya cikin ta saboda zaka ga babu lafazin assalam a ciki to sai ne shi wa shehu tijjani tambaya saboda yana ganin akwai tawaya cikinta babu haƙƙa ƙadari sai ya masa tambaya to da ya tashi ba da amsa sai ya ce haka ya zo daga Allah duk kuma abin da ya zo daga Allah to a cike yake babu tawaya ya ce cikarsa tabbatacce ne ya ce ya fita daga dukkanin wata ƙa'ida sananniya ya ce haka yake a cike duk da babu assalamu a ciki tsaya in buɗo na nuna muku illar ku jahilai ne mu ne muke ba ku karatu illar kenan ai wanda har yanzu ina bin ka bashi zan kuma danna ka aje har yanzu ina bin ka bashi na kawo inda aka ce sanadiyya sababi na salatul fati ya fi kowane salati shine kalmar haƙƙa ƙadari ba wanda ya faɗi haka gashi kuma inda ai ce ma haka ta zo daga Allah gashi wannan cikin jawahirul ma'ani ne gashi gashi cikin jawahirul ma'ani tsaya ka gani gashi inda aka tambayi shehu tijjani gashi wasu altuhu radiyallahu anhu gashi cikin juz'i na ɗin shafi na hamsin da takwas yace wasu altuhu radiyallahu anhu an salatul fatih lima ughliqa li annaha khaliyatun an salami li amrin awjabahu fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi وأما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق إلى إلى آخره كنا فإنها وردت من الغيب على هذه الكيفية وما ورد من الغيب كماله ثابت خارج عن القواعد المعلومة ليست من تأليف مؤلف ووراء هذا وراء هذا أن كيفيات وردت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخالية من السلام فهي كيفيات نبوية متعبد بها فالالتفات لما يقوله الفقهاء والسلام shi wai ce haka ya zo daga Allah a cike ki haka ya zo daga Allah kuma ya bar duk wata ka'ida da ka sani a ce wai saboda waɗansu kalmomi da ke cikinta shi yasa duk ya fita wata ka'ida duk ya fita wanda ina bin ka wannan bashin har yau ka guda a TikTok wai sai na har kai a sake mara. a cewa eh a fara karanta jawahirul ma'anin wanda in ni ne kumunna zan yi tarko na zai kama zan je gidan wujja ma na sa abin da yasa kuka haukace saboda ba za ku iya zuwa ba ne gidan gidan maza ne eh, ba gidan babakku ba ne na tabbata da gidan ku ne to da za ku je in an biyo ku ku ta sa ku a ƙarƙashin gado ku mai kara ɗariƙa amma na san ba gidan babakku ba ne gida ne gidan wujja wujja ka ta kwace ka shi yasa kuka haukace amma in ni ai munna zan yi zai zo ya karanta ba daidai ba zan zo na titsiye shi in ni ne wallahi munna zan yi zai zo ya yi fassarar gata zan zo in yi fassara ta gaskiya in ni ne munna zan yi zai zo ya ce bata ne in zo in ce shirya ne na kawo dalili in ni ne munna zan yi amma ku ba ku da wannan sai dai kaga wancan mahaukaci ya fito yana iyo wancan mahaukaci ya fito yana ihu wancan jahili ya fito yana ihu wanda kuma ana bin ku bashi wai mu ba ma karanta wai mu ba ma karanta wai jawairul ma'anin ne amsa muna karantawa wato mu mun fi karfin ku ko eh mun fi karfin ku shi yasa ba kwa zuwa shi ne amsa wallahi mun fi karfin ku yanzu malam Ahmad al ilm zinatul fatah da Allah halka nawa ya cikin jawahirul ma'ani ko duk kwaji ko duk ku gani bane wallahi ko shegunan ku ba su gaya masa sanin jawahirul ma'ani shegunan ku wa'annan masu rawanin wallahi ko su ba su gaya malam Ahmad sanin jawahirul ma'ani ba wallahi dan galibin su jahilai ne katti suka tara a gida kawai suna rawa suna buga kirji suna iyu suna tsalle galiban su jahilai ne abin da ke cikin dariƙan ma ba su sani ba wallahi ya fi shaunin ku sanin jawahirul ma'ani har gano cikin jawahirul ma'ani ko duk ba kwa jin alƙoƙin da yake ba kwa ji ku shi yasa abin eh, abin akwai ban takaici kuma abin ma da ya fani ya fi bani mamaki kai abas sadauki kai da na tsiye ka Na biya ma karatu amma da yake da kiki ne kai kai baka gane ba amma ɗalibin prof ya gane na ritsa ka a tiktok zan danna ka yanzu kowa ya ji da yake kai da kiki ne baka ganewa baka fahimta na biya ma na biya ma ka tsaya gaddama da ni wai sai gashi ka fito kai ma kana bayani da yake kai jahili ne tsaya ku ji yadda muka yi da shi ɗalibin prof ya fi ka basira wallahi baharul huda ɗalibin prof baharul huda wallahi ya fi ka basira shi da na biya masa karatun ɗauka ya yi amma kai da yake jahili ne ba ka ganewa na biya ma ka tsaya gaddama da ni tsaya ka ji yadda muka yi da shi kuma wannan abin duk prof makare ne ya haifar muku da wannan jahilcin shi ya je ya faɗi ya ɗora ku a keken bera kuma kuka zo kuke faɗi wai Nasiruddin al-Albani wai ya ce ba salatin Ibrahimiyya ne wai ya fi ba wai haka wai Nasiruddin al-Albani ya faɗi da yake ku jahilai ne ya zo ya gaya muku kawai kuka zo kuna faɗi a duniya shi ɗalibinsa da yake gabansa na zo na tutse shi na tutse shi na biya masa wannan karatun take ce ya janye amma kai abbas sadauki da yake kai jahili ne ƙinni na zo ina biya ma ka tsaya yin gaddama da ni tsaya ku ji yanda ai muka karke da shi tsaya ku ji yanda muka karke da shi kawai kuma wai sai wai na ji kawai ka fito kai ma ai a zo a karanta jawahirul ma'anin ai za ku yi kaza za ku yi kaza ku tsaya ku ji ku tsaya ku ji abin da ya ce ku tsaya ku ji na albani ya ce abinda malamai suka nuna cewar duka kai biyoyin guda biyu da salatu ibrahimi din da salatun wato shafi'awa din hmm. ta ji ana cewa lokaci ta bangaren saura minti da saura minti da so kuke a sake ta bangaren cirowa babu inda ya nuna cewar wai wani salatin nan ya fi wani sai cewa ba min haisul ma'ana albani ya ce kai in ma ma'ana za mu kalla kaji albani ya tu zahiratun fil awwal IPP kon ma ana nawawi ya fi salatin ayu shafi shafi'awa ya fi ya fi falala in ta bangaren ma'ana ne ya fi salatin ibrahimiya to da haka batun eh, maganar wani salatu mas'ala sai ta ilimi wajen su da an warware ta kun je ce albani ya ce to tsaya ku ga da na zo ina biya masa kun ji nan ya ce albani ya ce ko to da na matsa shi sai ya so ya janye cewa albani ya ce amma da yake wayannan mutanen ba gaskiya suke so ba sai ya tsaya gaddama da ni shi yasa ce ɗalibin prof ya fi shi basira baharul huda shi da na tusa shi a gaba na kwance masa karatun da prof ya kulla masa na albani ya ce shi sallama waye take ya karbi karatun amma kun ji shi ma ya ce albani ya ce ba salatul ibrahimiya ne yafi ba to tsaya ku ji kuma da na ƙara damƙarsa tsaya ku ji abin da ya ce. Akwai sai biya ba za yi kusa na kai sai ba da alfarmu. mu yi baka ya a ci gaba ya hakuri to eh anan da mun maci riba ma anan saboda da ci yayi albaniya ce amma kaga da na sa shi a gaba tsaya mana ce ban zan yi ba mana albaniya ce to shikenan mun ji ce ban zan yi ba albaniya ce mun ji to mun ji wato da ya ce albani ya ce amma ka eh amma ka da na sa shi a gaba tsaya mana ban zan yi ba in yi magana ka na yi ma adalci iya adalci ne ma lokacin da kake yi ban tsaya yin jayayya ba saboda so nake a gane so kake kai min ka lazumta min abin ban faɗa ba ina nan ko ba ya ji ba yanzu ma ina ya ji albani ya ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah a haka kuke cewa kuma malamin dariƙa ne za ku kare ba ku tsayawa a tattauna haba dan Allah ya ce ai so kace ka faɗan abin da ban faɗa ba ina kai baka ce wai ka janye ka ce ai nakali yayi kuma albani ya ce ai nakali yayi ya ce ka ce ai nakali yayi kowa ya ji to kun ga to amma tsaya ka ji na ce yadda ɗalibin furof ɗayan ya fi shi basira shi wannan jahilcin nasa murakkab ne cewa ai albani ya ce kun ji da na tusa shi a gaba sai ya ce ai albani na nakali yayi zancen shafi iyaye na ƙali. to da na ƙara bashi wuta na ƙara bashi wuta sai ya zo ya ce ai har yanzu ma yana kai albaniya ce amma tsaya ku ga shi ɗalibin prop wanda yake gaban prop kenan bahar huda kuma asali wannan karatun da wannan jahilcin cewa albani ya ce ba salatin ibrahimiya ne ya fi ba daga gurin prop suka samu amma tsaya ku ji shi ɗalibin prof ɗin da na tusa shi a gaba da yake ya fa abar sadauki ɗan fahimta eh, shi wannan jahili ne murakkabi abar sadauki kenan tsaya ku ji shi ɗalibin gaban prof ɗin da na tusa shi a gaba in goge masa karatun da prof makar ya bashi tsaya ku ji yadda muka yi da shi shi matsalatin da muka gabatar a shek kuma bi yayi san baka ji na ce ya ya ƙara kazancen imamin nawawi gurin ma fi eh, ikon salati shine da ta rabi yau wato kaga anan ne ma gabar ina zuwa ina zuwa wakatta kabawu annahu laysa fil kayfiyatayn wal mas'alatu mashhuratun fi kitab al-fiqh. Na'am. نعم. أجاني هو؟ والمسألة مشهورة في كتب في كتب الفقه والضبط منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء كافة لم يقع في كلام أحدهم أحد منهم سيدنا ولو كانت هذه الزيارة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى عرفوها والخير كله بالاتباع كذا مجرى shi yana maganar lafazin sayyidina ne shi kuma wancan Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakiruna wasa an zikrihi al-gafiluna babu lafazin Allahumma salli ala Muhammadin da kaji eh saboda babu lafazin sayyidina a ciki yau shi yasa ma ya kawo wannan magana ina zuwa mana ina zuwa na'am da ya ce wa akmalu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin na'am me yasa ka kadaita shi da cewa yana nufin salatin ibrahimiyya ne ah. tare da kasancewa nasarin salatin ibrahimiyya ta fara da allahumma salli ala muhammadin ita ma wannan salatin na malaman Shafiya allahumma salli ala muhammadin babu lafazin sayyidu shi kuma dukkanin albani yana kokarin ya takikin hakikin kora lafazin sayyidu ne yace in kai salati da allahumma salli ala sayyidina muhammadin ka yi salati biyaki ne, ba yana kora salatin mazhaban ba bane yana fara lafazin sayyidina ne ka fahimci wannan akar maka assalamu alaikum shek wa alaikum salam wannan gabar da ka dauka wa akmalu salatu ala nabi na'am Allahumma salli ala Muhammad dan yayi dash dash dash Imam eh. Nawawi ne ai ya faɗi wannan ko na'am shi yasa ai kace dan haka baya nuna cewa salatul ibrahimiyya ai yake nuni ko na'am to sai ka koma baya inda da ya ka wannan da wancan da aka ce da suka ce wancan Allahumma salli ala Muhammad kullum ma kullama zakarahu zakiruna da shi kuma Imam Nawawi yace wa sawabul ladhi yanbaghi jazmu bi an yuqala Allahumma salli ala Muhammad ba salatul ibrahimiyya aw ya ka anan ba wai kai aka da Allah a a shi a ba wai salatul ibrahimiyya aw ya ka anan ba shi shek ah, eh abin da nake so ba salatul ibrahimiyya ya kawo anan ba idan ba shi bane ba shi bane ina cewa inda ya kawo wancan zance na shafi'iyya ah. yawa bayan a ƙarshensa sai ya ce wa ƙalan nawawi والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث wannan ba salatul ah. ibrahimiya bane yanzu ka karanto abin da yake nuni akan cewa salatul ibrahimiya ake a'a wannan yanzu da na karanto ba salatul ibrahimiya bane wanda imamun nawawi ai yace wanda yace mene gashi anan shek wa qad zakara shafi'iyatu daga sanda aka fawo faru anna rajulan law halafa la yusalli anna ala nabi afdal salati da ya kawo da kuma yace wa qala nawawi kaga wajen na fahimta na ga wurin yawa da yace was sawabul ladhi yanbaghi al bihi an yuqala allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim nace wannan salatin ba salatul ibrahimiyya bane wanda imam an-nawawi din ya kawo eh zai yi rafin salatul ibrahimiyya ne shek ba wai zai yi ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم لفظ wannan salatul ibrahimiya ne ko ba salatul ibrahimiya bane salatin ibrahimiyya yau wato shikenan to tunda ka yadda anan wannan salatin ibrahimiyya ne sannan kuma imamun nawawi ya kawo shi a wajen lokacin da yake raddi ga waɗanda suke cewa inda mutum zai rantse sai wa annabi salatin da ya fi kowanne shine ya yi wani ba na ibrahimiyya ba ka yadda salatin ah. ibrahimiyya ya kawo sannan kuma sai a shafi na gaba Eh, Nasiruddin al-Albani yace wali zalika qala al-Imam an-Nawawi fi rawda yace wa akmalu salati ala nabi Allahumma salli ala Muhammadin dan ya tsaya bai karasa ba kace ba salatul Ibrahimiyya bane tare da cewa a can ya kawo cewa mafi cikas salati ga annabi sallama shine salatin ibrahimiya da za ka rantse sai ka salatin da ya kowanne to salatin ibrahimiya za ka yi to nan da ya kawo yace allahumma salli ala muhammad ya tsaya bai karasa a nan ba shine sai ai ce ba lallai bane sai wa wato salatin ibrahimiya ne to kaga in ka dauna baya salatin ibrahimiya din ya kawo to nan ma shi ya kawo kenan sannan kuma abin da zai kara nuna ma shine din ka sani shi albani yana kawo raddi ne ga masu cewa sayyidina lafazin siyada shi albani yake korewa to shi kenan to wannan kenan wannan a cikin alfa'ida alfa'idatu salisa kenan ko eh to a cikin alfa'idatu rabi'a karanto ka ji me yace ka san fa'idocin nawa da ka sa da bambanci kuma san abin da ya kawo a'a to bai da to raji a abin da na nawai cewa da annan nau'an awwal min siyar salati alai na'am wa kaza nau'un raji na'am huwa ma allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu lamma sa'alu an kaifiyati salati alai ko to shikenan a yanzu anan wani irin salati manzon Allah ya sanar da sahabbansa gashi wannan shi wannan shi salatin wanne wanne wanda ya faɗa yanzu mana ibrahimiya to shi nasiruddin albani ya kawo sai ya ce wa qad istudilla bizalika ala annaha afdalul kayfiyat fi salati alayhi li'annahu lam yakh shi ne ma dalilin kawon nan magana sannan kuma gaba ta ƙarshe sai ya yi magana akan mafi cikas salati ga annabi Salama sai ya kawo salatin ibrahimiya sannan sai ya ce kaza kaza kaza har ya ka dalili ai manzon Allah wannan salatin ya sanar da sahabbansa dan haka ba zai zaba wa kansa ko sahabbansa ba sai abin da ya fi falala sai abin da ya fi dan haka amma aka raba kan nawa tambaya shi ne to shi bai ba shi ne ya faɗa a baya cewa duk wanda duk ya faɗa cewa babu wani nafsi wanda yake nuna cewa babu fifiko a cikin lafazi a ba wai shi ya faɗi ba ba shi ya faɗi ba ah. ai cewa wa qad ta'aqabahu jama'atun min al-muta'akhirina bi annahu ah. kaga zancen su kenan laysa fi ah. kayfiyati laysa fi fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadullu ala subut al-afdaliyyati fihi ma min haythu an-naql jama'atun min al-muta'akhirina ne suka faɗi ba shi ya faɗi ba Eh, ba shi ba shi ya faɗi ba amma menene fa'idan kawo wannan magana ai ya faɗi a ƙarshe annan sai ce wal mas'alatu mashuratun fi kutubul fiqi sai ce wal ghardu minha kaga ya faɗi fa'idar kawowa shine anna kulla man zakara hadhihi mas'alata min al fuqaha'i qatibatan lam yaqa fi kalami ahad minhum sayyidina kaga fa'ida ta kawo wannan ya sarraha Allah dai. Kaga yana magana akan lafazin sayyidina. To eh to kaga kenan ba ma akan abin da kai zato ba ne kenan yake yin ai magana a kai ma. Yana faraddi ne ga masu kawo hadisin lafazin sahihu. <laughs> To, amma shi, amma ba cewa kai cewa kai da fa shek cewa kai shek Nasiruddin Albani ya ce ba salatul Ibrahimiyya ne ai yafi ba abin da aika kenan da abin da aika ce kenan yawa kaga muka tabbatar ba shi ya faɗi ba wannan magana na jan to a wallahi alhamdulillah shek alhamdulillah wannan magana na jan amma ka san abin da nake so da kai a shek a kun ji ko wannan baharul huda ke ɗalibin gaban prom kuma asalin karatun a gaban prom suka fahimto wannan karatu ba daidai ba kaga shi da na tisa shi a gaba na biya masa ya ɗauko sifatu salatin nabi na albani ni ma na ɗauko na bi shi tiryan tiryan tiryan tiryan ina biya masa karatun nan kaji sai da ya ce ya janye to tsaya ka ji asalin kuma karatun prof ne ya je ya karanto ba daidai ba ya karantar da su ba daidai ba tsaya ku ji asali tsaya ku ji zan maimaita a kashe na'am yawa a wasan ba na faɗa bane na nakalci maganan bin ba afwan Nasiru al-Albani ne yake cewa idan ana maganin ma'ana wata an ce ma'ana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da fi girmama salatin da fi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da as-salatul ibrahimiyya wata dan yace ko asalin inda suka je suka koyo wannan karatu kenan prop ne ya fara faɗi Rob ne ya fara faɗi yace Nasiruddin Al-Albani ya ce ni abin yana bani mamaki ran in Prof yana wani magana sai in ga a matsayin ka na professor har ka kasa fahimtar karatu ka je ka karantar da mutane ba daidai ba su suna yada jahilci cikin al'umma wai Nasiruddin Al-Albani ya ce ba Salatul Ibrahimiya ne wai yafi ba to kaga shi Baharul Huda dalibi ne na gaban Prof Makari to shi ma da ya zo min da wannan jahilcin a gabana ya ɗauko sifati salatin nabi na ɗauko na tusa shi a gaba ina biya masa karatu ina biya masa ina biya masa sai da ya janye ba Nasiruddin Albani ne ya faɗi wannan magana ba jama'atun minal mutaakhirin ne to amma kai Abbas Sadauki da ka fito kana maganar ai za ku zo ku yi raddi ko in an yi karatu ko kaza malallawan zai sa jawahirul ma'ani ko wata ɗaya ba a yi ba na tisa ka a TikTok kai ma ka zo ka ce Nasiruddin Albani ya ce amma da yake da kiki ne kai ka ɗauko ina biya ma ka tsaya gaddama da ni wai sai naga kai ma ka fito ai kana cewa kaza kaza tsaya kuma in ƙara dannawa kowa ya ji kai ma Albani ya ce kaji ko Albani ya ce suka nuna cewar duka kai biyoyin guda biyu da Salatu Ibrahimi din da Salatun wato Shafi'awa din na ji ana cewa lokaci na bangaren saura minti da saura minti da so kuke a sauke ta bangaren cirowa babu inda ya nuna cewar wai wani salatin nan ya wani sai cewa ba min haifil ma'ana albani ya ce kai ma ma'ana za mu kalla bal afdaliyatu zahiratu fil awwal IPP kwan ma a nawawi ya fi salatin ayyun shafi ka jahili ka jahili to da na tisa shi a gaba a tiktok din a wajen na tussa shi a gaba sai ce ba albani ne ai ya faɗi ba ai naƙali ya yi to da na ƙara tusa shi wallahi sai ya haukace mu a basa loki za ku ji sai ya haukace mu kuji sai ya ba za yi kuke na amfani ba ka amala da ni cikin ba da alfarmu mu ya kuri sai ba ka ya kuri a ci gaba ya kuri to eh anan da mun ma ci riba ma anan saboda da ce yayi albani ya ce albani ya ce da na sa shi a gaba tsaya mana ya ce ban zan yi ba tsaya mana albani ya ce to shi ke da mun ji ya ce ban zan yi ba albani ya ce mun ji to mun ji wato da ya ce albani ya ce amma ka amma da na sa shi a gaba tsaya mana ban zan yi ba kaga na yi ma adalci iya adalci ne ma lokacin da kake yi ban tsaya yin jayayya ba saboda so nake a gane so kake kai min ka lazumta min abin da ban faɗa ba ina nan ko ba ba ya ji ba yanzu ma ina ya ji kace albani ya ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah a haka kuke cewa kuma malamin dari ne za ku kare ba ku tsayawa a tattauna haba dan Allah ya ce ai so kake ka faɗan abin da ban faɗa ba ina kai baka wai ka janye ka ce ai nakali yayi kuma albani ya ce ai nakali yayi ka ce ai nakali yayi kowa ya ji wato kaga wato wannan zai nuna ma wayannan mutanen ba wai su ne fa malama to har da shi naga ya fito a wai a ai malam lawan zai fara karanta jawahir ma'ani ai sunan littafin ma kaza ai an yi kaza ai an yi kaza kai da nake bin ka bashi cikin jawahir ma'ani na faɗi na ce ƙarya kake yi jahilci kai ka ce wai salatul fati saboda an ce haƙƙa ƙadari wai shi yasa yafi kowane salati na ce ƙarya ne na ce ya saba wa ƙa'ida ta shehu tijjani gurin fifita wani abu akan wani abu na buɗo cikin jawahirin ma'ani baka san wajen ba fa jahili ne tsantsa cikin dariƙa amma wai shehu ne na buɗo ma wajen na sa ma akan screen na nuna ma inda shehu yake cewa at-tafdilu amrun ilahi la illata wala qiyasa Wai yufaddilu subhanahu ma sha'a ma sha'a ala ma sha'a fama sumi'a min tafdili bi makhluqin min khabari llahi wa khabar rasulihi fa huwa al wa ma la fala na nuna ma wannan nace kuma ina bin ka bashin abubuwa guda biyu ka kawo min inda aka ce ya fi saboda an ce haƙƙa ƙadarihi shine dalilin fun kace za ka kawo na ƙara zuwa na ƙara yi ma ta haddi ka kawo wani abu fa ba ka san komai ba An nace ce ma wato ku ba kwa karanta ma littattafan ɗari ka kuka ai sai ka buɗe baki ka ce ai abubuwan sun muku yawa to ya kai da ba ma baka ma san littafin ba mu ne muke nuna ma wani waje ma da ka gani ba ko da baka sani ba wai shine an ce za a yi karatun littafin aka ke fitowa kake haushi ni na faɗi na ce wallahi da ni ne kumin na zan yi saboda Aisha FM zai yi gidan wujja wujja ka ta kwace ka in yayi kuma a buɗe layi ko da yake na san kuna tsoron wannan gidan ina san kuna tsoron wannan gidan Munir Koza shi ya leƙa ya ga alkanawi a gidan ya leƙa ya ga alkanawi a gidan ai sun yi waya da shi mai Isha FM ɗin saboda ya fito ya ce feji ne na 'yan izala sai ya kiransa ya ce ya aka yi za ka ce feji ne na 'yan izala sai ya ce wai ai ya ga alkanawi saboda ya ga alkanawi a wajen wato munir ko zanni ka gani ka firgita ko ni kuka gani a fejin isha fm ko ka firgita ko ka ki zuwa wanda kuma abin takaici da zaka ji munir adam koza har faɗi yake fa shi isha fm ba matsala gare shi ba kawai illa wai feji ne na yan izala to ko coci aka ce ka je kai wa'azi ka musuluntar da kiristoci in dai kana da wujja da za ka shiga cocin inda gaske kake kana tafiya kan ilimi ba zuwa za ka yi ba amma a ce ga wani waje wanda ka ce ba shi da matsala tsaya ku ji da kansa ya ce isha ba matsala gare shi ba kawai wai feji ne na yan to ko feji ne na kafirai in dai za a ba kowa babu irin babur babu ku a wajen ko babu wani har zuwa za ka yi da gudu tsaya ku ji da kansa yake faɗi. ba illa gare shi ba kaji ko sai dai kawai bai da alaka da mu mutanen mu shafi ne na yan izala kaji kuma da wasu manufa a ƙarƙashin hadafin assasa shi da kuma tallata shi da ake yanzu sannan baya ga haka yana kira ga dukkanin yan uwanmu yan dariƙa ba illa gare shi ba sai dai kawai bai da alaka da mu mutanenmu shafi ne na yan izala to kun ji ko ba illa gare shi ba to mu fejin babanku ai ko kawo ya shafa ya san yana da illa ko kawo ya shafa fejin babanku na sarki zaki kenan ko makawo ya shafa ya san a wajen nan akwai munafunci akwai yaƙar sunna E, akwai taking side ko makawo ya shafa shi illar ta fito amma kaji shi da kansa yake cewa ba illa gare shi ba da ka faɗi gaskiya ko za ka ce feji ne gidan wujiya wujjar ka ta kwace ka eh, wujjar ka ta kwace ka shi yasa nace ni haukan da kuke yi in ni ne ku na ai ba zan yi hauka ba ai da kaji zai fara karanta jawahirul ma'ani a fedin isha fm a sa namba in ni ne ko munna zan yi ai saboda in ya zo ya karanta ba daidai ba zan bugo in ce wannan fassarar gatari ce kuma in yi fassara mai kyau in ya zo bai ja baki daidai ba in zo in ce bakin bai ja daidai ba kuma na ja daidai na gyara in ya zo ya karanto ya tuhumci shehu ya ce shehu ɓata ya faɗi shirka ya faɗi nan kafirci ya faɗi aƙida kowa Allah ya faɗi in zo in ce a'a musulunci ya faɗi tauhidi ya faɗi ga wujjar eh, in ni ne ku amma da yake kun san ba za ku iya kare ɗariƙar ba sai dai ka ji wancan mahaukaci ya fito yana iyo wancan mahaukaci shi ma ya fito yana iyo wato kuna nufin in ya ihu in kuka yi ihu kuka ihu kada ya kenan ya fasa yin karatun kuke so ko <laughs> to sai yayi muna nan kuma za mu je mu tara da wasu manufa eh muna nan za mu je mu tara eh, shi yasa eh a gurguje kamar yanda ai na faɗi eh mutane ne waɗanda na ga suna yi akwai mahaukata ba akwai wani wajen dan wani gombe gombe wani wai ya wane ne kai wato kai baka san mahaukaci bane kai ko kai sai an ce ma kai mahaukaci ne irin yadda kake ihu in kai kai kai dariya kai kaza kai baka san mahaukaci bane sun ne sun baka wuridi ka zama mahaukaci ga fito kana ta ihu kai ba matsala kake zuwa kake kai ta karatu ba ballan tana ce za a yi ma kawai haukanka kake kirkaniya mota a randa sai kuma kai abin sadoki kai da na ringa biya ma jawahirul ma'ani kuma nake bin ka bashi har yanzu na ratsa ka a tiktok na sa ka kowa ya ji ka daga ƙarshe fa tsinuwa ya ringa yi wallahi da ya ji wuta ya ji wuta daga ƙarshe tsinuwa ya ringa yi kamar wanda ake yin mubahala da shi duk wanda ke kan kaza Allah ya tsine Allah ya tona asiri Allah da ya ji wuta fa sai ya gudu kawai sai nan shi ma ya sa wai kyamara wai malallawan zai fara karatu to kai jawairul ma'ani kai ka sani <laughs> ballantana ma ka tsomo baki ni na fi ka sanin jawarin ma'ani tunda ni na zo na gaya ma feji na buɗo na nuna ma ko feji ɗaya baka faɗi ba na sa na karantar da kai a basadoki to kai jawarin ma'ani kai ka sani ballantana ma ka tsomo baki yasa yanzu abu ɗaya ya rage muku shine ku tara ku zo fejin nan kawai mu mun je gidan babanku mun yi shekaru a gidan ku. babanku ku tana ha'intar mu amma haka muka ringa ragargaza ku ta danne mu ta ƙasa ta ɗaura mu ta ƙasa ta sama ma haka ta ɗaura hannayenmu sannan ta ba ku dama amma duk da aka muka kutsa muka shiga muka yi shekaru ana ha'intanmu, ana yaƙan mu ta ƙasa ta sama a hana mu dama mu yi karatu wallahi sai an zaɓi karatun da za mu sanda muna gidan babu wallahi sai an zaɓa in muka zo muka ce kuma za wa wani jahili raddi a ce za mu wallahi ta kasa haka aka ringa sai an zaɓa sai an tantance kawai ne da muka ga a ah, in muka biye to ha'inta sunna miki kawai daga nan muka ce to mu mun bar wajen kuma lokacin da muka bari kowa sai da ya ga rashin adalci shi yasa ma kuka shuru inda a ce rashin adalcin bai fito karraba da kaji suna cewa sun gudu sun gudu sun gudu amma da yake a wannan lokaci kowa ya gane rashin adalcin ya fito fili sai kuka shuru to yanzu ka duba kuma an ce za a fara karatun jawahirul ma'ani a gidan Isha FM gidan Wujja a maimakon ku yi Wujja ku garzayo zuwa ga Isha FM kawai sai kuka zamanto mahaukata sai dai ka ji wancan wawa yana ihu wancan jahiri yana ihu wancan jahili ta can yana iyo to Allah ya sa mu dace dan dan sa muku number waya kila a samu inda za su kira daya biyu shi yasa da za dai mu tara karatun jawahir ma'ani na malam lawa ina ma kai ai yan dariƙa wato ina ma ni ne in ni ne aka ce za a fara karatun littafin ali sunna ba zuwa zan yi in je in tsaye shehun ba amma dai yake ku jahilai ne ba ku da ilimin kare abin da shehu ya faɗi na ɓata kawai sai gashi kun zo kuna ta ihu da wawa da jahili kawai kyakkyakkyakkyakkyakkyar a ai ni ne na zan yi zan yi tara tara wa shehu wallahi ni ne na zan yi Allah ya shirye ku eh, gashi nan na sa nan ba Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane ta WhatsApp kawai ake kira eh za mu ba ku dama mu ba ku dama ta WhatsApp kawai ake kira eh ta WhatsApp kawai ake kira ta WhatsApp ake kira ta WhatsApp ake kira mu dan ba su dama in kuma na gaba ku kira wa sai in bakku sai na tafi in na ga ba ku kira ba sai na ba ku sai in tafi Allah ya shirye ku ai magana ce ta karatu ni wallahi ni ne mun na zai kuma ka san wani abu ma da yake faruwa malam lawan ai yayi muku ma ya ba ku dama wallahi ya ba ku dama saboda da ya tashi da sai ya sa jawahirul ma'ani shi kuma ya ɗauko littafin ibn sai ya sa kaga shehu ne yake faɗi shehu ne yake faɗi to amma sai ya ɗauko littafin al'uqudud durriya wanda sai bayan ma mutuwar ibn aka yi shi amma ina ganin saboda ya ji kuna ta faɗarsa ne kuna ta faɗarsa kuna ta faɗarsa amma ba shi ya cancanta ma ku faɗi ba rashin samun inda za ku faɗi ne daga mata ya ku ce littafin ibnu taymiya saboda ai shine shehun nama, haka kuke cewa ku kun ga shehu tijjani ibnu taymiya amma da yake shi ibnu taymiya ba shi da littafin da za ku kama eh kun rasa wanda za ku kama nasa sai kuka ce a sa littafin alƙudun durriya sai ya amsa muku zai sa wannan gazawa ne ma naku wallahi gazawa ne na ai kamata yi da da yasa na ja tijjani shi ku ce to yasa na ibnu taymiya ko da yake ko zaka fito ka ce ai idan an isa a karantar da littafin al-ubudiyya kuma na danna ma tintini da sani ya karantar da shi tintini a facebook kuma to kaga abin da kake fahimtowa wai na cewa ko akwai aqida ko Allah kai ne jahili ka fahimci wannan Tintini. an fito an karantar da shi a social media sa'an nan ka ce a karanta ai majmu'ul fatawa shi ma tantini aka karantar da majmu'ul fatawa nace saboda jahilci ma ai majmu'ul fatawa littattafai ne a ciki akwai irin su qa'idatun jalilatun bitawassuli wal wasila akwai kuma irin su al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan duk cikin majmu'ul fatawa ne irin sa al-ubudiyya din jahilcin ka ya kai ka bambance nan ka ce a ringa karantar da littafin madariju salikina baina manazila iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na al-imam ibn al-qayyim shi ma tuntuni malami daurawa ya sauke shi ya karantar da shi kuma yanzu ma ga halifanku tsohon sarki yana karantar da shi to shi samu ba mu da wani mummunan aƙida da muke boyewa irin ku ku ne kuke da mummunan aƙida ta kafirci da kuke cewa a ɓoye kamar yadda shehu ibrahim ke faɗi cikin wannan littafin jawahirin rasail yake cewa iyaku wa ifsha asirri li ghairi ahlihi yace fal wajibu katmul asrari wa izharu shari'atin nabi al-muqtari la la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fa sirru inda nasi an-nas maktumun yace ahir ku daina bayyana sirrin ga wanda ba mamucin sama. ba yace wajibi shine a ɓoye sirri haka kuma cikin jawahirul ma'ani aka faɗi cikin muqaddima ce la yanbaghi li faqirin qira'atu kutub at-tauhid al-khas illa bayna al-musaddiqin li ahli at-tariq wal musallimin lahu bi kamata wani faqiri ya zo ya ringa karanta littattafai na tauhidi ba irin naku tauhidin don ku tauhidin ku komai Allah kenan to ku ne kuke da abun boyewa ku ne kuke da abun boyewa amma mu ba mu da abun boyewa assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akar maka lamun lafiya. Alhamdulillah ɗan uwa da wa muke magana. Muna magana da Diya'u Muhammad Sani daga Mina. To barka da zuwa malam Diya. Muna muna godiya da kokarin da muka ga kuna yi kuma yi Allah saka da alkhairi. Amin amin amin. Jazakumullahu khair. Sannan dangane da abin da ake tattaunawa akai. Hmm. So gaskiya mun farin ciki sanadiyar ne eh, kananan ɗalibai da waɗanda suke kurin cewa su yan ɗabika ne waɗanda ba su san sarrin da ke cikin ɗabika ba sanadiyar wannan karatun da malam na zai fara dubuwan in suna da rabon shirya kuma muna fata haka ya zama silin da zai sa su gane gaskiya har su fahimci tafiyan da suna ke ciki a kai. so don haka muna fata ubangiji ya yi jagora ya sa albarka. amin amma malam biya me yasa to yancin sun haukace su da zasu yi minna idan an zo an karanta ba daidai ba za su shigo me yasa suka haukace su ta iyo abin da ya sa haka ya faru ai hmm. ita kungiyar akidan dalika din ai an gina ta ne a jahilci hmm. saboda jahilcin da ke cikin ta ya sa su mabiyan su ma za su gane cewa su suna akan da ne akan yanki ba hmm. sun so kuma sai suke ta bibiyar wa'anda su Allah ya ɗaura ma jagora su kuma jagorancin da Allah ya ɗaura musu ba su bi da ita yadda ya dace ba saboda ne sai karatun abin ne a bai hmm, wannan dalili ya sa sai abin ya zama musu ba ya kirbi ga sunan biya sun kasa gane inda ya dace su bi sai suka rike wani hanya da suke ganin wanda suke ganin za ta falle musu kuma alhalin ba ne ya dace a su ba. Ok, Allah ya samu dace, to Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na barka ne. Ya gida ya ibada. Wallahi alhamdulillah ya fama da annabu sai hakuri. Eh sai hakuri dole. Eh ɗora su akan hanyar nan wanda yake kuma bai san bai san allura to sai a kama shi a daure shi da igiya tun da kaji allura ba ta magani ba sai a sa sai a samar igiya. ok daga cikin mahaukatan akwai wanda allurar ba ta aiki kenan to ba sai a yi masa kadoki ah. ba ah, an Allah fata malam a cikin mahaukatan nan akwai wanda igiya ba ba ta aiki ba sai dai sasari na karfi <laughs> to Allah ya ba lafiya Amin Allah sunana Abubakar Alkarkawi ina daga nan Kaduna. Ok, sannan zuwa mana Abubakar. Allah ya ƙara lafiya da imani da nisan kwana. Ya Allah, ai malam ina ganin kaman su da suke ai in kana da hujja, hmm. ai mai abin faɗa baya faɗa. Gaskiya ne. Tunda malam ya ce zai zo ya yi wannan karatu. Hmm. To sai su zo su yi kaman yadda ka faɗa idan ya ja bakin suka ji bai musu ba, hmm. bai daidai ba, sai su ce ba haka ake ba ga yadda ake. Gaskiya ne. Idan ya fasara ba, tunda suna cewa mu malamanmu na ahalin sunna sai ta kai wani malami ka kuta wani menene ka karanta su dinga kawo wani kauce-kauce kuma su fa suka faɗa suka ce duk kowanne asalin ahalin sunna ya taso a gun malamin dariƙa ne to kuma menene na wannan tunda a sun san haka gaskiya ne yawa to saboda haka mu muna murna nan da Allah ya fi tsoro mana da ku ko ta ina kuma wallahi yanzu su ba kokarin wai shiga wannan ɗarika ake ba ah. a'a na ciki ne suke kokarin su daddafe su kada ma su kubce mu gaskiya eh, na ciki ne ko wallahi malam muna da su da yawa wani irin akwai wani abokinmu wallahi irin shi kullum ma ga ya race wannan bajan nasu <laughs> amma wallahi malam faɗa muku irin karatun shi da karatun ka, da na karatun malam anas da na jamilu din nan malam jamilu da na wallahi malam yanzu malam ya koma mutum ya yi hankali Allah ya taimaka wannan allura ita ce amfani Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah ya gane da su. Yana shirya da mu kan hanya ta farci mai kyau. Wanda ba su gane ba kuma ubangiji Allah ya gane da su. Allah ya gane da su. Eh, fatan mu. Yawwa an ba mu kullun kullun a kan abu. Allah ya bane a wallahi za ku na ya to yan uwa ina ganin zan bashi a haka zan shi a haka wannan shine wato kamar yadda na faɗi wallahi in ni ne ku wallahi mun na zan yi za a zo a karanta eh, kuma kada a samu wani jahili ya ce a'a ai ni ma tsaya in je in yi raddi a wani feji a'a ai ku so a gane inda ya je ya yi wannan karatu malam lawan kenan isha fm nan ne za ku kuso kuma in dai kuna da wujja ba matsorata ba ne ko a fejin da ya yi nan ne za ku je a baku ku dama ku warware haka ake ai kaga wanda ya ji a fejin to za zai ji an warware a fejin amma in mun samu wani wawa ya je wani fejin yana ihu to mu ba mu ma san ma kana yi ba ba a fejin da ya je inda feji ne gidan wujja kai akan ba wa ɗan shi'a ma dama akan ba ɗan ɗariƙa dama to in ya je ya yi ya ɗauko jawahirul ma'ani ya karanta kai ma sai ka ɗauko jawahirul ma'ani in aka baka dama sai ka ɗauko ka karanta wajen da ya karanta shine sai a gane gaskiya shine babu rufa-rufa shine ke nuna cewa akan daidai kuke amma yanzu in kuka gudu kuka je gefe kuna ta haushi to wannan wannan ya nuna daidai ya karanta kuma wannan ya nuna aqida ku ce mummuna saboda la sukuta li ma'aradil kalam lakin sukuta fi ma'aradil hajati bayanun kuma as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun pejin za ku je in kun haifu kamar yadda muka je pejin babu ku muka shekaru muna daka ku a can to in kun haifi kuma kuna da wujja za ku iya kare ɗariƙar to sai ku zo nan ma kuma eh, kaga an yi one one mun je kun je amma matukan mu mun je kuka zuwa? wannan ya nuna cewa ƙarya kuke yi kun san kuna kan ɓata kuma ba za ku iya kare batan ba za ku iya kare wannan batan ba wannan shine kawai shi yasa muna jiran ku da Allah muna so a samu wani mai kwari ko daga Abuja ko daga wannan yare Isha FM shi ma ya sa warware wannan karatun Eh, in aka yi halka ɗaya shi ma ya halka ɗaya ku ga yadda za mu karki ko idan ana yi ku bugu shi ne to sai a fahimci gaskiya an kaje kana haushi a gefe to waye san kama waye waye ma ya san kana haushi ta kasance namiji filin daga za ka fito